abin da nake son mana magana a kai shine ina son ja hankalinmu ne kan haƙƙin da ya hau kanmu na iyalan shuhada don yanzu mun san bayan wannan waƙe a ɗin an ƙaru sosai wato iyalan shahidai sun ƙaru sosai kuma dole a ɗauki wani mataki wanda zai zama cewa mun tabbatar cewa lalle suna samun kula da iyayen da suka rasa 'ya'yansu da 'ya'yan da suka rasa iyayensu da mata da suka rasa mazajensu ya kamata ya zama mun ɗauki wani matakin da muke ganin cewa zai fi ɗorewa fiye da wanda da ake yi don eh, haƙƙinsu yana kanmu ne kuma ya kamata a ce kowannenmu ya yi tunani shi kowane shahid in ka faranta ma iyalan shirai, ko ka faranta ma iyayen shirai? ko faranta ma 'ya'yan shirai? ka kula da su mun san suna da eh, shafa'a wajen Allah eh, shahidai kana tsammani ranar kiyama kai da ka daɗaɗa ma ‘ya'yan shahid ka daɗaɗa musu ka taimaka musu mm, ka care musu hawaye da kuma da iyayen shahidai da sauransu me kake tsammani da wannan shahidin zai maka na farko kafin da ranar kiyama tun a nan ma zai rika maka addu'a dan yana sane da abin da ke faruwa su ba sun mutu bane suna nan da ransu sannan kuma a ranar kiyama wajen shafa'a din nan ka tsammanin cewa kana cikin waɗanda zai zai ma shafa'a don haka muna son ina son yin amfani da wannan dama din wajen Eh, kiran 'yan uwa ga wani shirin da muka yi na kokarin tallafa ma iyalan eh, shahidai. Wannan shiri ɗin shine wanda zai zama cewa shi shahid a eh, iyalan shahidai din za a rika taimakonsu ba tare wato kai tsaye. Wato idan ya zama zai zama cewa maimakon ya zama a'a wani ta kuɗi ana tara kuɗi ne a ce ko ga wani mu'assasa nan ana tara kuɗi a taimaka musu kuma wani lokaci abin ya yiwu wani lokaci bai yiwu ba to sai ya zama cewa to eh, eh, mutanen da suka ga za su iya taimaka ma wa'annan eh, iyalan shahidan za su ba da sunayensu kuma taimakon zai zama kai tsaye ne kai da za ka taimaki iyalin shahidai zai zama kai tsaye kake ba su ba wata hanyar wani ba don wani lokaci in aka bi ta hanyar wasu ana samun masu amana ana samun marasa amana sai ya zama abun bai kai yadda ake so ya je inda ake, ake bukata ba kuma wani lokaci akan samu ma ba ma san halin da wasu suke ciki ba wannan shi yasa muka yi tunanin cewa a yi wannan tsarin kuma mun ga wasu 'yan uwan ma wasu wurare suna yi kamar 'yan mu na hezbollah suna irin wannan 'yan mu na iran ma suna irin wannan tunda akwai shahidai da yawa a nan akwai iyalan shahidai Da haka shi yasa muka yi tunanin mu ma mu yi wannan yunkurin ta yadda zai zama cewa mutane wanda suka ga suna da hali kamar misali a ce mutum a gidanka kana da matanka kana da yaranka kuna cin abinci kana kula da makarantar iyalanka da sauransu to dan ka dauki dan shahid guda ɗaya ka ƙara ba wai za ka ɗauko shi ka kawo shi gidanka ba ne a'a yana gidan wajen maman shi in mahaifiyan shi in baban shi ne ya yi shahada to yana wajen iyayen shi amma kai zaka ɗauki nauyin kamar misali ka ce zaka ɗauki nauyin karatun wannan idan aka samu kamar iyali a ce mutum ya yi shahada ya bar mata ya bar 'ya'ya kamar a ce 'ya'ya uku misali to za ka iya ɗaukan nauyin ka ce to na ɗauki kamar a ce ya'yan nan da Ali ne da Muhammad da Hussein to za ka iya ɗaukan nauyin in ka ga za ka iya gaba ɗayan wannan iyalin ka ce kai gashi ka ba da sunanka cewa a su da shan su da lafiyan su da komai da suke bukata da e, walwalansu dan ba ci da sha kawai mutum ke bukata har da walwala ma da karatu kai ka dauka ko kuma idan kai ba za ka iya ba ka da karfin da za ka dauki wannan za ka iya cewa to ni na dauki nauyin matan shahid din ko na dauki nauyin e, Muhammad a cikin wannan e, wayannan uku ɗin, ko na dauki nauyin Hussein ko na ɗauki nauyin Ali to ko kuma mutane ma su yi gungu su biyu ko uku su ce su za su ɗauki nauyin wannan iyalin gaba ɗaya to wannan shine shirin da muke son mu yi kuma wannan shirin zai zama a ƙarƙashin eh, abun nan maktab ne na said zazzaki. so muna fatan mu samu eh, haɗin kai daga wajen 'yan uwa kuma mutum ya sani in ka yi kama kanka ne don abin da ka bayar shine naka wanda ka ci ka cinye ba